Assalamu alaikum ɗaliban da suke karatu a wannan sashi na Mahmud Shehu English Community. Barkanmu da sake haɗuwa a ci gaban jerin karatuttukan da muka kira English Formula. Kuma wannan shine English Formula 35. A English Formula 35 za mu ci gaba da dubi ne akan lifestyle da muka faru a darasa biyu da suka gabata. wannan shine na uku um, a darasi na uku na ukun wannan lifestyle din uh, za mu tambayi abinda mutumin garinku yake ci a matsayin abinci to sai muka gabatar darasin a, a yanayi kamar haka what does a person from your hometown eat me mutumin garinku yake ci a matsayin abinci to a matsayin misali sai na ce he eats couscous yana cin couscous ne ko kuma she eats couscous tana cin couscous ne a matsayin abinci to banda couscous ga ƙarin misalai nan da muke so kowa ya kalla ya duba ya ba mu amsa ya rubuta amsa suka mu shigo aji in ba couscous suke ci ba akwai he eats akwai bali a matsayin wani abincin ga kuskus da na faɗa akwai Rais, bali kuskus Rais, hamburger corn kori da fish to abin da nake so shine a hotunan nan da muka tura a cikin aji da su za ku yi amfani in ba ku gane meye bali ba ku ƙara kallon hoton an ja layi a rubuta meye bali an ja layi an nuna meye rice an ja layi an nuna meye couscous an ja layi an nuna meye hamburger an ja layi an nuna me corn an ja layi an nuna me kori an ja layi an nuna me fish abin da ya rage get the answers before the class ku kokari kowa ya samar da amsas a cikin exercise book ɗinsa kafin mu shiga aji domin tattaunawa da kowa da kowa to da fatan shi ma kun fahimci wannan english formula 35 din kafin english formula 36 nake fatan allah ya sada mu da alkhairi someone that will feel when you look at me someone that will be glad in her and often in her someone that will feel jealousy when you look at her hey